danna like sannan ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa a youtube channel mai suna abba guy sarki ali na kwana lafiya lau ya aiki alhamdulillah um, kai ne mai fim din alaƙa ko eh to ni ma yana so in zama dan fim ne duniya ta sani ko ina a sani za ka sa fim din alaƙa a'a an sholi na'am akwai wani shiri da kake mai suna dan alhaji ina so ne ma ka taimaka ka sani a ciki za ka sani a'a an gwari na jan ce gobe za ka fara ɗaukan babban fim ɗin nan naka waye jarumin ciki alinu alinu ne dai jarumin ciki akwai danja ciki to ni ma ina so ka sani a cikin fim ɗin naka in yi suna duniya ta sani za ka sani wa yanzu kai ma ba za ka sani a cikin fim ɗin naka ba eh. hakuri za ka yi <laughs> jama'a assalamu alaikum kamar yadda kuka sani sunana jamilu muhammad wanda kuka sani da ɗan shiri ina gabatar muku da wani hamshakin channel ingantacce a mashashin a ah, ne ma sunan channel ɗin abba gaye abba gaye za ku sha ni saɗi ba ko ku je ku tanna subscribing na san za ku mun wannan kuma ba dan ni ba ku kanku za ku amfana yanzu haka an saki bidiyoyin barkwanci da na interview comedy kuma akwai shiri na musamman da muke yi da ni da shi da sauran ma'aikatan abba gaye abba gaye akan youtube channel Allah ku danna subscribe ku danna kararrawa kuma ku saurari shirye-shirye ingantattu ni na ku abba gaye na mangoma goma in sha su gane goma